السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya haɗa mu a wannan masallaci na juma'a na shek abubakar husaini Allah ya rahama a gare shi Allah ya rahama a gare mu da iyayenmu da yan uwanmu da masoyanmu ta kuma wannan rana ta litinin 29 ko 30 ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1435 wanda ya yi daidai da biyu ga watan sha biyu shekara 2013 miladiya wannan shine darasi na uku na wannan littafi na riyadu salihin na al'imam annawawa za mu shiga babi na farko shine babin da malam ya bashi suna da babul ikhlasi wa ihzarin niyya fi jami'il a'mali والأقوال الباردة والخفية باب الإخلاص باب ديكي بياني أكي إخلاص كلمة الإخلاص كلمة بالعربية أنصاموا كلمة الإخلاص daga القلوس shine a tsantsance abu ko kuma a ce idan wani abu zai shiga cikin wani kamar mai ko ruwa a cire abin tsaf yadda ba za a rage masa ruwa ko danshi ko wani mai kuwa cikinsa amma a shari'a idan an ce al-ikhlas malamai suna da bayanan da suke yi game da kalmar ta al-ikhlas amma in za mu dunkule maganganunsu suna nufin nufatar Allah mai girma da ɗaukaka da kowane irin aiki duk abin da mutum zai ya zamanto ya yi wannan abin don Allah wani malami da ake cewa da shi abul qasim al-kushairi yake cewa abin da ake nufi da ikhlasi shine ifradul haqqi fi ta'ati بالقصد shine mutum ya kadaita Allah a cikin biyayyar da zai masa a wajen niyyarsa da manufarsa ta wannan biyayyar da zai yi wa Allah wani ko malamin da ake cewa da shi Huzaifa al-Mir'ashi yace abinda ake nufi da al-ikhlas shine istiwa'u af'alil 'abdi fi adh-dhahiri wal-batini fil a'mali waqti ba'i thawabil a'mal ko kuma istiwa'u af'alil abdi aikin bawa izamanto ya daidaita fi zahiri wal batini a fili da ɓoye abinda za ka yi mutane suna ganin ka idan ka shiga ɗaka shi za ka abinda za ka yi a ɗaka idan ka fito kuka ido biyu da mutane shi za ka yi idan kyauta ake ko sadaka idan mutum miliyan suka haɗu in kwandala za ka iya bayarwa to don an samu mutum miliyan biyu ba za ka tsara ta zama kwandala biyu ba wannan shi da abin ake cewa da shi al islam akwai wani malami da ake cewa da shi zunnun al-misri yana ɗaya daga cikin malamai na ilimin suluk ilimin tarbiyya ta gyaran zuci yake cewa abubuwa guda uku abubuwa guda uku ana gane ikhlasi da su na farko istiwa'ul madhi wal zanni min al'ammat da yabo da zargi ya zama ɗaya ne a gurinka ko a yabe ka ko a zarge ka tun da dai ka san dan Allah kake abin ka baka da matsala sannan ite wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mali wa iqtida'i thawabil a'mal kaman sai da ganin aikin da kake yi komai yawansa baya cikin lissafinka baya cikin tunaninka domin ka san muwafaqa ce ta Allah kuma Allah ake da fata da aiki don haka baka kallon aikinka sannan kana neman ladan da za a bayar a baka a lahira ba nan wannan shine kaɗan daga cikin maganganun da malamai suke yi game da al'islam rashinsa shine yake sawa mutum ya fada cikin ƙaramar shirka ko babban shirka ƙaramar shirka ita ce a riya yin aiki domin mutane su gani ko su yaba ko su ce shi ne ake sa da shi riya idan kana yin wani bayani idan mutane suka nuna sun gamsu da bayanin sai ka kara zakalkalewa idan suka nuna ba su gamsu ba sai ka ji kai ma an kashe maka gwiwa ba ka jin daɗi idan ka zo kana yin bayani ko kana karatu idan mutane suka taru da yawa sai ka ce karatu yana shiga kuma mu nan ma ba dama idan ka zo ka tarar da masu zuwa karatu yan cikin tsokani kai ma sai ka daina wannan ji ya shiga cikin aikin da ake nufata wa wani Allah ba Allah aikin da ake yi don Allah babu ruwanka da yawan masu ji ko masu saurari babu ruwanka da karancinsu shi sa aka samu daga cikin malamai wanda suke karantarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi akwai malaman da in ka je zaka tarar da almajiransu kwaya uku ne wasu biyar wani takwas wani bima wani ma wani ma almajirinsa ɗaya ne amma ya hau kan kujerarsa ina ta bayani sai ka rantse mutane ne da yawa tunda su ba wannan suke su abin da suka dauka ko shi kadai ya zauna kan kujera ya yi bayani tunda dan Allah yake ladansa ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata dole shi ne abin da ake cewa da shi al-islam malik ibn al-jawzi ya kawo kissar wani a cikin littafinsa da ake sa da shi kalbis iblis wato irin yadda iblis yake wasa da hankalin mutane shine kalbis iblis ya ya maka gaskiya da gaskiya ya yana sallah kuma ya iya kalla irin sallar nan da ake cewa siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya ta sosai ya shigo masallaci ya kabarta ina yi sau da wasu manyan malamai shahararru wanda ake la'akari da magana suka shigo suka shigo masallacin sai kalle shi yana nafila kun ga wani mutum yadda yake sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji daɗi karab a kunnen sai biyo ice da su kuma bayan sallar nan da nake kuma azumi nake kaga rashin ikhlasinsa ya sa jahilcinsa ya fito to amma ba mutum baya iya yin aiki kai masa hukunci ko ya faɗa ko ya bayar ko ya yi kai masa hukunci ka ce ba dan Allah ba maganar dan Allah yi ko ba dan Allah yi wannan aiki ne na mahalli kada mutum ya yi wani abu na alheri ko na kirki ka ce ba dan Allah yake yi ba in kai wannan ka shiga cikin gurbin ubangiji shi sa a shari'a mu aka bautar da mu da zahiri sai da umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa wanda ya yaudare mu da Allah sai mu yaudaru in ka nuna mana sai na Allah ne sai mu gamsu ba abin da ya shafe mu da sai mun dinga bin diddigi na Allah ne ko ba na Allah ba in kai ba na Allah bane za ka bayyana abinda kake dan Allah kake ko ba dan Allah kake ba to shi sa za ku ga mai wannan littafin ya bude littafin sa da babul islam yana son ya gina maka duk abinda za ka yi na aiki ko na magana idan ya zamanto an raba shi da ikhlasi abin ba shi da wani amfani shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a ranar alkiyama akwai mutanen da za a zo 'yan wuta kansu sai sun taru suna kallon su saboda irin mugun yanayin da suka samu kansu a cikin wuta suna cikin azaba ragowar 'yan wuta suna cikin azaba amma sai halin da suke suke ya jawo hankalin 'yan wuta su ji kuma ka ce an gwada wannan maganar da malamai saboda mutum ne zai zo ta ƙoƙarin karantarwa amma a zuciyarsa ba Allah ya nufata ba ko ko mutum ne zai zo ita alheri yana sadaka ina duk abin da ake yi na alheri amma ba dan Allah yake yi sai ya zo lokacin da ake bada wannan ladan aikin in ya ce ladan karantarwarsa sai a ce ai kayi dan a yaba maka kuma an yaba maka ladan sadaka ta kayi dan a yaba maka kuma an yaba maka a duniya ba dan Allah kai ba saboda haka babu ruwan Allah da wannan aikin ladan wannan shi sa malamai ko da yaushe suke kokarin tsora mutane akan ikhlas yin aiki saboda Allah shi sa sai malam ya kara da wa ihdarin niyya halatto da niyya wancan kai aiki dan Allah in kuma za ka yi aikin ya zama to ka ƙudurci niyyar yin aikin kuma sannan dan Allah kake yin aikin halatto da niyya fi jami'in a'mal a cikin dukkanin ayyuka wal aqwal da maganganu albarizati na fili wal khafiyya da na ɓoye aikin da za a yi a fili da aikin da za a yi a ɓoye maganar da za a yi a fili da wata za a yi ta a ɓoye duk ta zamanto don Allah kuma Allah aka nufata shi قال الله تعالى Allah mai girma da ɗaukaka ike wa ma umiru ba a umarce su ba illa laha sai dan su bauta wa Allah mukhlisina suna masu tsarkake lahu addini a gare shi suna sa'a su zamanto abin da ake cewa da shi hanif shine likakke amma a nan gurin tana nufin su zama miƙaƙƙu sannan sun bauɗe wa duk wata hanya wata take ba ta Allah sun tsaya can wayu qimu salata su tsayar da sallah wayu utu zakata su ba zakka wa zalika dinul qayyima ayi ibada dan Allah sallah zakka da sauran ayyukan da Allah yake a yi wannan shine tafarkin miƙaƙƙe shine kuma addini wanda yake babu karkata a cikin sa wa qala ta'ala Allah madaukaki yace lan Allah luhumuha yanke yanke da ake yi da soke soke da ake yi a soke raƙumi ko a yanka sa ko a yanka rago da niyyar ibada kuma Allah ne ya umarni da ayi wannan lan yanala Allah luhumuha to Allah naman ba zuwa gurin Allah yake kuma Allah ba wata bukata yake da ita a cikin abin da aka yanka ba na nama wala jima'uha, haka na jininta walakin yanaluhu taqwa minkum taƙawarku kadai ita Allah ike yin la'akari da ita wata abin da ake son a nuna mana da wanda iyanka babba da wanda yanka karami da wanda ya ba da kaɗan da wanda ibayar da yawa abin da Allah yake la'akari da shi zuciyar mutum shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da mu Allah baya kallon surarku halittarku ba kuma ya kallon girman jikinku walakin yanzuru ila qulubikum zukatanku yake duba. shi sa sai kaga wani mutum ya yi aiki kaɗan, Allah ya ba shi lada mai yawa wani ya yi mai yawa ya sha duka saboda ikhlas shi sa nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da Allah da ɗayan ku zai ba da girman dutsen uhudu na ɗanyen zinare ko na azurfa da bai kai kwano ɗaya ko rabin kwano na wanda sabon manzon Allah suka bayar me yasa saboda ikhlasi da yi dan Allah wa qala ta'ala Allah mai girma daukaka yake qul in tukhfu ma fi sudurikum ga ya musu kace da su in kuka ɓoye abin da ke cikin kirjinku zukatanku kenan Autu buduhu. ko kuka bayyanar da shi ya alamhullah Allah yana sana da shi babu wani abu da mutum zai ɓoye wa Allah to a ƙarƙashin babu ikhlas wa ihdarun niyya malamai suna yin magana game da niyya tun da an ce ka yi aiki don Allah sannan in za ka yi aiki ya zama to kayan niyyar yin aiki kamar sallah ana yin ta ba niyyar ba a yi sai da niyya ana yin alwala in an yi niyya ana yin aikin haji idan an yi niyya sai aka ce ita niyyar nan ya ake yi kuma ina ne mahallin mahallin niyya shine zuciya niyya ba ta da wani gurbi akan harshe don haka ne ma malamai suke cewa duk mutumin da ifurta niyya a lokacin da zai yi sallah ko zai yi azumi ko zai yi aikin haji ko zai yi alwala ko wani waɗannan ayyukan na ibada to ya zo da bid'a a cikin addini ya zo da abin da baya cikin addini domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala yayi sallah yayi sadaka yayi azumi yayi aikin haji ba taɓa jin ya ce Allahumma inni nawaitu an usalli zuhra shi ne malamai suke cewa idan ka ce watan tukururu shi ne kace da shi niyya sai ce ya gani amma balarabe ko wanda ya iya larabci da kace da shi niyya ya san mahallu halkal a zuci ake yi shi ne suke cewa yanzu idan da zan kawo maka shinkafa da nama da salak da duk irin abin da kake so a ciki sai na kawo maka na ce ga abinci in ka ɗauko inda cokali za ka ci ko da hannu me kake cewa me yasa ba za ka ce na yi ne ta shinkafa da salad so da babu bukata lokacin da aka kawo maka tun da ka buɗe kanan ka leƙa ka ɗauko hannunka kayan iya to haka na sallah duk mutumin da ya zo ya tsaya a cikin sahu ya shigo masallaci don a yi sallah kuma an da ikama liman ya ce Allahu Akbar in zai ce Allahu Akbar sai ya faɗi wani abu wannan zuwan da ida wannan tsayuwar ta ita ce niyyar don haka aka ce duk mutumin da ya furta niyya a wani aiki na ibada ya zo da abin da babu shi a cikin addini kuma wajibi ne wa mutum niyyar nan ta fi zamanto ta ibadunsa ga baki daya ya tsantsance ta ga Allah kada ya fuskanci ko inifi wani Allah da wata ibada ya nufi Allah ya nufi ladan da Allah yake bayarwa a cikin wannan ibada wannan shine umarnin da Allah madaukakin sarki yayi kamar yadda malam ya kawo a cikin farkon babun nan wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din ikhlasu din anan gurin ana nufin ikhlasu amal duk aikin da zaka yi ya zamanto kayi shi dan Allah idan mutum zai aikata wani aiki kowane iri ne wanda ake son Allah ibada lada a kansa ana son ya kawo abubuwa guda uku abu na farko niyyar yin wannan aikin a cikin zuciya na biyu ya niyyaci cewar wannan abin da zai yi zai yi shi dan Allah na uku ya sanya a zuciyarsa wannan abin da zai aikata ya yi shi ne domin amsa umarnin ubangiji domin amsa kiran ubangiji wannan shi ne aka ce watan a wajen niyya shi ne cikar kamalan niyya ya zamanto ta haɗa abubuwa guda uku niyyar aiki don Allah amsa umarnin ubangiji akwai dalilai da dama na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke nuna cewa babu wani aiki da mutum zai yi sai da niyya kuma sannan niyyan nan ana son ya zama to an yi ta dan Allah kuma ladan da Allah yake ba wa bayansa da irin hukuncin da Allah zai wa bayansa a ranar gobe kiyama yana da alaƙa da zuciyar mutum yana da alaƙa da manufar mutum a cikin ayyukan da ike yi don haka a wajen malamai na shari'a ana yin la'akari da abin da ya bayyana na mutum sai a yi masa mu'amala da abin da ya bayyana na halinsa da ɗabi'unsa ba ruwanka da abin da ya ɓoye a cikin zuciyarsa babu ruwanka da abin da ya kulle shi sa ka ce da za ka zo wani guri ka tarar da mutane suna ibada sallah ko wani abu kai ba ka san mutanen ba ba abin da ya shafe ka in ka zo ba wanda ya ce ka laɓe a kan ka ce da Allah waɗannan suwaye Allah bai bautar da kai da wannan ba ita sai ka shiga a yi ibada da kai in ka ga abin da ba daidai ba ka gyara in za ka iya gyara in ba zai gyaru ba ka fahimci cewa sallar ka ba daidai ba ka sake amma ka sauka a gari ko ka sauka a wani ka dinga bincike suwaye a can suwaye wannan ko kuma wani limaminka ko wani wanda kuke wata mu'amala da shi haka kawai ka kana masa karko kana son ka gano ya ike wannan baya da cikin ɗabi'u na mutanen kirki an sai wanda aka ba wa dama yi shi ma kada izar alƙale binciken mutane sai gwamnati ita ma an ce ka ɗanyi sai ka sai ka ba wai zurfa a za ta an hana an ce mutum ya shiga gidansa ya barna ya kulle kofa babu wanda ya ce ka karya kofa ka je ka gano ne yake sai dai wani mugun aiki ake yi wanda an san yana cutar da al'umma kuma an tabbatar a wannan gidan ake ko ana zargin gidan ana son a gane to sai a iya karya kofa kuma ko da mutum aiki yake na ibada wanda baya son a gane kamar yadda magawata suke cewa ya zama abin da ake bukata duk wani bawan Allah na kware zaman to yana da wani koyayyen aiki wanda babu wanda ya san yana wannan aikin da kashi sai Allah saboda ka yi wukan gindi da shi lokacin da za a zo aikan da mutane suke ta gani ba su kai labari ba sai a ɗauko wancan sai a cika maka da shi shi sa aka ce wata rana an yi fari a madina duk wani wanda ake ji wannan bayan fitowar sahabbai ne ba lokacin tabi'ai duk wani wanda ake jin ya isa a wajen addu'a a je roƙon ruwa an yi Allah ya ki ruwan har mutane ma sun da. akwai wani mutum ko gida ma ba shi da shi a bayan gari yake amma kowa ya san shi dai ana ganin su wani dai ga shi nan shi dai in ya zo taro ba za a san ya zo ba in bai zo ba wanda zai tambaya wanda ake cewa rubba ash'aka a gabara law aka sama ala Allah la abarra to irinsu ne to da aka yi ga an sha wahala rannan sai da aka gama sallar isha ya yi tafitan inda yake sai ya ƙara dawa da ya kawo ya ɗauke ya shigo masallacin manzon Allah ya samu wani irin wannan tsariya ɗin nan al'amudi sai ya ɓuya a bayan sa ya ka ya kabarta sallah iya raka abi ya ce assalamu alaikum ya ce Allah bayan ka sun roƙe Allah ina tawassuli da sunayen mafiya kyau da siffofin ka maɗaukaka Allah ka saukar da ruwan yana sauke hannunsa sai sha ruwa yi sauko akwai wani mutum irin yan sai ya rufe masallaci din nan yana ciki sai ya ji lokacin da yake karar a kunnan sai ya je leka ya ga abin da aka yi sai ya ƙara laɗewa sai da aka idar ya tashi ya fita sakar sakar ya koma can inda yake gidansa ma ce duk rufin a kula ike, ya koma gefe ya takure nan can yana zuba can yana zuba ya tafi wata guri ya ne. yau nan ya biyo shi zuwa gidan yana leka ya ci ah, wanda kai ne ita kana daga cikin masu tona bayan Allah asiri ka rufa mun asiri kaka gaya kowa ita wannan abun ban gaya kowa ba sai bayan ya mutu in a wannan zamanin ne Allah ya ce da ke ta kana addu'a sai hajjari ya sabo aka yi ruwa shikenan ya ta zuwa ana ana neman albarka kuma kai kuma kana ƙara jin daɗi mutane suna bin ka kana ƙara jin daɗi kana ai kunama don babu kai da yawa wannan irin wannan abubuwan da yake faruwa ga bayan Allah mutanen kirki yana da kyau a karanta shi shi sa malamai suke cewa wannan shine abincin zuciya wanda zai sa kai ma ka dinga kwaikwayar ka zama mutumin kirki domin Allah ya kula da kai kamar yadda ya kula da bayan sana sana shi sa suka rubuta littattafai da yawa irin su siyar na alamun nubala na imamu zahari tarihin mutanen kirki ne har mutanen banzan ma an kawo tarihin su domin a yi la'akari da su sun faɗa rami kakka faɗa Mutane kirki sun yi kaza domin kai ma ka kwaikwaye su ka zama irin su ko ka samu irin abin da Allah madaukakin sarki ya tara dawa irin waɗannan bayan da dan haka duk mutumin da zuciyarsa take kullace da wani mugun nufi ko wani mugun aiki ba abin da ya shafe ka ka mu'amalance shi da zahiri babu wanda zai yi hasara sai shi baka da matsala kai don haka ne akwai wanda zai ta aiki yana ta aiki wanda ana ganin aikin za a samu lada amma ba shi da komai sai matsala sai fada cikin rari wanda ba zai fito ba tunda bai nufaci Allah da aikinsa ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa Allah da girma ɗaukaka ina cewa ana azzana shuraka'i an shirk maganar ayi tarayya da Allah yake Allah yace shi mawadaci ne ce duk wanda ya aikata wani aiki wanda aikin Allah za a yi wa amma ya shigar da wani kaso na wani Allah a cikin wannan aikin nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke zan rabu da shi da aikin sa na shirka watan abin da ake nufin Allah da shi in ka nufi wani Allah da shi kai tarayya da Allah وعن أمير المؤمنين أبي حق عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكئها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه نقول نعم، متفق عليه أكثر متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المسلمة wannan shine hadisi na farko a cikin wannan littafi kuma kun duba kitabu bad'il wahayi na cikin sahihul bukhari farkon littafin da malamin ya bude da shi kenan kun ga magana zai akan wahayi amma sai aka kawo hadisin innamal a'mal bin niyyat suka ce wannan shine muqaddima ta imamul bukhari yana son ya nuna maka duk wannan wahalar da isha ta tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a nufaci Allah da shi ba ba lada duk wanda zai karanta wannan hadisin daga farkonsa da ƙarshensa ya yi aiki ya zama to ba don Allah ya aiki ba ruwan Allah da wannan aiki sannan yana son ya koya mana kyautata niyya da nufatar Allah da ayyuka wanda za mu to shi ma imamun nauyi sai ya fara da wannan da magana ake akan ikhlasi sai ya kawo hadisin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu to ina ga kafin mu tafi kan hadisin gaba ki daya sayyidina Umar ne khalifa na biyu daga cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Abubakar sai shi kuma abin sha'awa ɗin ya musulunta yana shekara 26 a duniya kuma dalilin musuluntarsa addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi sallam. yake cewa Allahumma izzal islama bi a haddin nasu ilaika Allah ka ɗaukaka musulunci da mutumin da ka fi so sai ice ko umar ibn al-khattab ko abu jahal ibn sha ice cikin mutanen nan guda biyu Allah wanda ka fi so ka sa ya musulunta musulunci ya ɗaukaka shikenan sai da na umar wata rana saboda yana ganin abin da yake faruwa a maka kowa ina ta shiga musulunci sai ce kai zan dakatar da shiga musuluncin nan haka aka ce me za ka yi ce zan je ga bayan manzan Allah ba ta kawai kowa ma ya mutunta shi ne ya taho manyan ƙuraisha suna ta munna zai bai musu aiki sai sahabbai wasu suka fara ganin su suka gan shi a fusaci suka ce ina za ka je wani sahabi ya tare shi ya ce zan je gurin mutumin naku in yi maganin sai ce to kai ka tafi gurin wani ga kanwar ka da mutunta duk sun musulunta ka fara ta kansu ita sun aikata hakan kuwa Haka ce sun yi sai su. ya je tarar da kanwarsa da mijinta suna karanta alkur'ani wani bangare na suratul a ya fara buga kofa suka ji bugun na umar ne suka zo suka bude ba sai suka ɗau takardun da suke karanta suka ɓoye sai ce kafin na zo na ji wani abu me ake yi a gayan abin da ake ce ba abin da nake yi sai mijin an watasa ita da shi to abin da nake ko gaskiya ne aka ce sai da ki fuskar da kifar da shi ita kuma ta ce to amma daina jin tsoron naka mun shiga musulunci mu musulmi ne kuma ƙur'ani muke karantawa wasu da ya kwada mata mari ya ga irin kifawar da sai sai tausayin da kuma ya kama shi sai ke mu ga takarda ta ce ba zan baka ba domin na gasa ne kai wannan sun ce ista ta farko ta shigar musulunci wasu kuma sun ce ya biya tarar da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani ji annabi ya zo gurin wa ma huwa bi qawli sha'ir wannan gurin da iji kalmomin da iji ce lalle ba haka ba sai ce to ina jin bokanci ne sai ji an ƙara cewa wala bi kauli kahin har zuwa ƙarshen ayoyin da aka karanta wannan wasu sun ce kisa ta biyu amma mafi yawanci sun furin jayar da cewar ya tarar da ita tana yin wannan da ta hana shi sai shi da iwanka ya zo ya karɓa ikaranta da ikaranta kawai shi nan sai ya kudu sai musulunci a zuciyarsa shi ne zo gurin manzon Allah ya musulunta aka ce daga lokacin da ya musulunta lokacin aka fara bayyanar da addini ba a jin tsoron kowa domin shi ne fara zuwa taron ƙurai shawa kalmar shahada suka rufe shi da duka ina naushin suna naushin shi kuma an daina sallah duk wanda yake son yayi addini ya fito fili shine ma'anar Allahumma izzal islama bi ahadi Umarai umrayn sai Allah ya zabi sai na Umar to kun ga mutumin da annabi yayi addu'a ce in Allah ina son wani to ya ya musulunta to kuma wa da magana da zai yi akan babu wanda zai yi wata magana akan saboda matsayinsa da kuma irin kimar da Allah madaukakin sarki ya bashi kuma ina ɗaya daga cikin mutanen da duk abin da ya faɗa sai ka ga Allah ya zo abin da yake so wata rana ya zo makamu Ibrahim sai ta ina ma dai a mai da gurin nan a dinga nafila kawai sai aka saukar da ta wattaqidu min maqami ibrahim musalla akan shiga gidan manzan Allah sallallahu alaihi sallam, ko yana so ko baya so tun tunda babu wata aya ta hijabi a shiga shamaki tsakanin maza da mata sai na Umar kawai shi bai abin bai masa daɗi ba yace ina ma dai Allah ya saukar da aya a rabar tsakanin mu nan take aka saukar da aya kawai wanda ya ƙara shiga gidan manzan. Allah in ma za ku tambayi wani abu to ba fili ba sai dai ku yi ta waje sannan matan manzon Allah irin kishin nan na mata ya haɗu wannan ta ce wannan wannan ta ce wannan sai ce a asarar buhu in ga kunna an yi gudu azuwa da khairan min kunna sai aka saukar da 'ƙur'ani a kan hantar. irin abin da ya faɗa aka saukar da ayat Ta ce in ma irin bude ku Allah ya musanya maka da yan mata da zawarawa masu azumi masu sallah masu haƙuri, masu kaza masu kaza Eh, yana daga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yana cikin bukhari da muslim yake cewa na rantse da Allah duk layin da kabi iblis ba zai bi layin in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine sai na uba banda abubuwa da yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dutsen Uhud ya taba sun taba hawa da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Usman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dutsen Uhud ya kama girgiza sai manzon Allah ya ji dutsen da kafa sai ya ce uskun ya Uhud ka nutsu annabi ne a kanka da siddiki da shahidai guda biyu kun ga shaida ce ta manzan Allah cewar sayyid na Umar ga matsayinsa ba kuma yadda yake to amma duk da wannan matsayin nasa na kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya zama khalifa yake cewa tsoron da nake yi Allah i tambaye ni idan wani dan kwikwiyo a Iraki ne sun ji yace Umar me yasa baka yi gyaran hanya ba me yasa baka yi kaza ba sai na umar kenan radiyallahu ta'ala anhu a da yake aka ce idan yan kasuwa suka shigo madina sai ya nemi wanda cikin sabai sai zo mu je ka taya mu je ni gadin kayan su don ka domin ya zo taba mu gadi sai na halifa yi gadi kuma yake bibiyar mutane akwai sanda wani sahabi ya dinga bin sa ya gaina yawan shiga wani gida ko ba gidansa bane ran nan ya shiga ya fito sai wanda ya but ya fada cikin gidan ita yau mai umar yake zuwa a nan gurin ta ce wallahi tun yau tun shekara za ke nan sai ya zo ya gane muke ciki ya zo ya gyara mana gida ya kawo mana abinci ya waye ga halin da muke ciki ya ciki amma duk a wannan yanayin nafa sai da na umar an taɓa kirga faci a kanun rigarsa da wannan sai da aka kirga faci goma sha biyu a jikin khalifa ba fiye duba na musulmi shi sa suke cewa adalta faninta adalci kai shi sa ka iya baki sai na umar ko ina gana wakon jirgin suke na sai dai an zo ana cewa ina amirin mumina na ce gashi kan a zo a gan shi so ya karkaɗe su cikin ƙasa kuma ya tashi sai me kuke so yi masa bayani ya gaya mu amma duk da wannan matsayin nasa akwai magauta makiya addini wanda suka shine sai sun ga bayan in yana yin sallar asuba galibi yakan karanta suratul isra'i ko suratul namli haka ce abinda da yasa ake yin wannan domin kada mutane su rasa sallah sai kawai ta karatun sallar asuba ba ba magarba ba ba insha ba ba zahar ba ba la'asar ba saboda yan kasuwa sallar asuba da mun sallah ce akwai tsawon lokaci kuma ana son mutane kasi asara da yana cikin sallah akwai wani irin bara ɗin nan wanda ake kira su abu lu'ulu'a almajusi shi ne izo sai yin na'umar yana sallah ya kafa masa wuka mai baki sahabbai suna can ba san abin da ke faruwa ba yake cewa katalani au a akalani kalb yake kare ya cije ni ko ya kashe ni sau da haka mutumin ya fita shi kuma idin da takar mutane sai da isoke mutum goma sha biyar bakwai duk sun mutu wani sahabi ne ma iga farnar ta yi wa sai shira an tabbata ya rufa ba ya ka cikin shi ka aka cikin shi kuma sai barka ne. ba sai ne sunan da suke kyamatar musulunci saboda ya hana bautar wuta suka ce a lokacin sai na umar ne sai sun maganin sa bayan an zo an zaunar da shi an ja wanda zai cika sallah sai ce da ɗansa abdullahi ya ce duba mun ka ga wane ne iso ke ni sai ce gulamun mugira ai bara ne na mugira sai ce qatalahullah a martu lahu bi ma'aru Ita Allah ya tsine masa albarka Ita na sa ai masa abinci. akwai damuwar da ita da ita take ai masa kaza ai masa kaza ai masa kaza sai ita da Abdullahi ɗan Abbas ita kaga abin da nake gaya masa waɗannan mutanen ku daina barin su suna shiga cikin mu amma kuna da bayi da barori da yawa sai abdullahi dan abbas yake cewa kai mana izini duk mu yanka sai sai na umar yake cewa ai kai isa kai haka ba wa kad takallamu bi lisanikum wa sallu salatakum wa hajju hajjakum bayan da za ku yi da su sun yi sallah irin taku sun yi aikin hajji irin naku sun kalli a ibn ku za ku da su sun ya sun san na umar shi abin da yake cewa duk waɗanda suke da miyagun akidu ba a son su dinga zama cikin masu akida cikin saboda gudun wani yana da wani mugun nufi da wani baƙin nufi zai iya cutar da mutane to haka aka yi ba to da haka wannan shi ne na umar kuma wannan hadisin na ah, innamal a'malu binniyat ina da alfas da yawa wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuli na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat wannan shi ne lafazin da aka akwai kuma innamal a'malu bin niyya wancan innamal a'malu bin niyya wannan kuma innamal a'malu bin niyya innamal a'mal kun ga sai aka kawo innama adatu hasri watan babu wani aiki da zai zama karfaɗe ko cikakke sai idan an mata niyya kuma wannan niyyar ya zamanto Allah aka fuskanta da ita sallah sai da niyya azumi sai da niyya hajji sai da niyya duk wani aiki wanda za a yi na lada ana buƙatar niyya amma abin da ake nufi da niyyar niyya wacce aka tsantsance ta saboda Allah to me yasa nan aka ce innamal a'malu binniyat aka yi jam'in a'mal aka ce ayyuka sai da niyoyi niyyat jam'in niyya sai da niyoyi domin duk masallacin nan za mu taru yanzu kowa ya ɗauko ƙwandala idan sadaka gaba ɗaya mun bayar amma ko ko akwai manufarsa wani dan ka a ce mai bayar ba wani dan ya birge wani dan Allah wani kowa ya Allah kaɗai ya san abin da mutane su yi shi sa sai aka ce innamal a'malu bin niyyat ayyuka suna sai da miliyoyi watan ayyuka yadda suke da yawa haka na ma mutane suke mabambanta a cikin niyyar akwai wanda niyyarsa ta kai ruwa wajen fuskantar Allah akwai wacce kuma ta yi ƙasan ƙasa saboda rashin bukatar Allah shi kuma wancan da aka ce innamal a'malu bin niyya sai aka yi jam'in ayyuka aka ce ayyuka bin niyya sai da niyya aka ce domin niyya a ina ke yinta a zuci ya kwaya nawa ce kaya sai aka kawo mahallin niyya mahallin sai aka ce guda ɗaya ne ayyuka ana karɓar su ne sakamakon kyakkyawan niyya wa inna ma li kulli imri'in ma kuma dahir tabbas kowane mutum yana da abin da ya yi duk wanda ka ga yayi wani aiki yana da manufa amma wane ne zai iya fayyace manufofin mutane Allah ni ba zan iya ba kai ba za ka iya babu wanda zai iya sai dai yau da gobe ta nuna dan me isa kake yin wannan abu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih duk wanda hijirarsa ta kasance zuwa Allah da manzansa fa hijratuhu ila Allah wa rasulih to sakamakon hijirarsa na ga Allah da manzansa wannan kalmar da manzansa din tana nufin yabawa Allah zai bashi lada sannan in a zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zai yaba masa in kuma a zamaninmu ne Allah ya karɓa yaba maka sannan mummunai su ma su yaba maka wa qul imanu fa sayara amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wannan yayi daidai da wannan me me yake nufi da hijira shine kauracewa gun da aka takura maka ba a san ba a cikin duk wanda aka hana ka ka bauta wa Allah kamar yadda ya kamata to ana son ka hijira ka bauta abban asalin hijira shine daga garin kafirci zuwa garin musulunci shi sa malamai suka kasa hijira kashi uku suka ce akwai hijiratul makan akwai kuma hijiratul amal akwai hijiratul amil hijiratul makan shine in an hana ka bauta Allah a nan tashi da kanan ka koma ka ta akwai hijiratul amal da kana yin aiki na sako ka daina ka dinga yin aiki da Allah ya akwai kuma hijiratul amal mutanen da suke saba wa Allah kaka zauna da su in ku har zaka zauna da su to ka zauna da su domin ka gyara musu idan ka san ba za ka iya gyara musu ba ba za ka iya hana musu ba ba za ka iya tsawata musu ba to ka zauna cikin su domin idan kushin Allah ya zo zai gane a kai wa man kanat hijratuhu lidunya yusibu duk wanda hijirarsa ta kasance saboda wata duniya da yake son ya kamu a wim ra'atin yankihuha ko kuma wata mace da yake son ya aura fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to sakamakon hijirarsa na ga abin da ya hijira zuwa gare shi wato wanda yi hijira dan Allah yana da tabbas Allah zai ba shi ladan wanda yi ba dan Allah ba in ya ga dama ibaka abin da kake so in bai ga dama bai hana ka wannan wasu na cewa wannan hadisin an faɗe shi ne saboda wani mutum da ake cewa da shi muhajir ummi kai an yi hijira ya ƙi ya zaman sa a maka so da haka ko ta mace da yake so ya aura ita Allah ya ce ta san musulun da sai ta yi hijira sai ce yaron ga ta zama ba shi ma sai haɗe kayan su sai madina to shi ne aka ce man karin hijiratuhu لدنيا يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه إن كاداتي كاي أولي شكرا إن بكداتي با كاشا وهلا to amma yanzu ya iya cewa yanzu mu da muke nan Najeriya ko muke Kano mutum ya iya hijira ya koma Madina ko ya koma maka, in ka koma maka ko koma Madina ba sunanta hijira ba sunanta ne juwa kawai kana son ka je ka zauna don kai ibada ko kai wani abin tunda inda kake nan wa yana ta sallah wa yana ta azumi wa yana ta yin abubuwan ka na ibada kamar yadda mutumin maka ba zai ce na yi hijira daga maka na koma wani guri ba saboda annabi ya ce la hijraka ba'da al-fath bayan an yi fatawa maka ba maganar hijira kuma saboda ne domin maka ta zama dar islami ta zama ita ma gidan musulunci kasar musulunci don haka ba za ka ce bari in tashi daga maka in koma madina ba to a nan gurin ne malamai suke magana game da hukuncin musulmi ya tashi daga kasar musulmi ya koma kasar da ba ta musulmi ba me hukunci aka ce idan kana da lalura ta rashin lafiya ba za ka samu magani ba sai a kasar kafirai sai ka tafi in kana da wata bukata ta neman kuɗi wanda ba za ka iya samunta inda kake ba za ka iya tafiya amma suka ce a yi la'akari da abubuwa da dama daga ciki ya zamanto kana da fahimta ta addini yadda ba za a iya kawo maka mugun abu ka karba ba sannan ya zamanto kana da addini a zuciyarka yadda ba za ka bi shirme ba ka je ka lalace wani zai ce da kai bari ya bar nan kasar ya tafi wata kasa sai je kasar a ce ai kasar sanyi ce duk wanda zai zauna a wannan kasar ya sha giya ba ba zai iya rayuwa ba sai ya dinga shan giyarsa in ka isan giya ka sha shayi fa shi ke sai karatun da akwai mutane suna rayuwa ko kuma mutum ya ce a ya ta bulgaria can kuma ƙasa ce wata mafi yawancin abin da suke ci naman kare sai ce tun da ya je aiki da an ce in ka je gari ka tsara suna da jela kai ma sai ka samo ganye sai ka ɗaura sai ka ci gaba da shi ba a yi wani so da ka duk lokacin da wata mu'amala za ka kai ka wani guri wanda mutane ne wanda ba musulmai ba ko ka yi guduri na ilimi ka yi guziri na tsoron Allah yadda ba za ka lalace kamar yadda suka lalace ba ba za ka zama su ba ko kuma ka fi su lalacewa wannan hadisin an yi ittifaki a kan ingancin wata yana da cikin hadisan da ake cewa da su wata hadisai ne wanda babu wani mutum wanda yake da wani kokonto kan ingancin wannan hadisi kuma idan aka haɗa wannan hadisun da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa manna amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun malamai suka ce waɗannan hadisan guda biyu sun tattara addini baki ɗaya duk wani abu da kake bukata na addini an zuba maka cikin wannan hadisi duk abin da ka ga babu Allah a cikin wannan al'amarin ba ka bane duk wani abu wanda ka ga wannan abun ba neman yarda Allah ake da shi ba ba manufa ba nufatar Allah ake yi da shi ba ba ka da bukatar wannan abu wannan yana ɗaya daga cikin hadisai da suke nuna mana duk wani abu wanda bawa zai yi ya kamata ya bawa abun kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah babu wani abu da zaka yi a duniyar nan wanda aka ce ka bar shi ya zauna a yadda yake sai ka musuluntar da abu ta hanyar yi don Allah ta hanyar kyautata niyya ta hanyar inganta wannan abin inda Allah zai ba da lada ya kuma karbi abin da aka yi wanda suka ta wannan hadisin malam ce imamal muhaddisina limamai guda biyu waɗanda suke sune kamar jagorori a cikin malamai na hadisi limami na farko shine Abu Abdullahi Muhammadu bin Ismail bin ibrahim bin mughira wato imam bukhari ke wannan duk an kawo sunan sunansa dan wane jikan wane jikan wane waɗannan suke cewa yana ɗaya daga cikin abinda ake son mutum ya zama to ya tsaya mafi karanci a dangantakarka ka san danginka gwargwadon yadda za ka sada zumunci kuma yana da kyau mutum ya san asalinsa ni ne wani dan wani dan wani dan wani sai dai mu ilmin ilmin ansabu a cikin yana da karanci dai yanzu ina jin in an kulle masallacin aka ce ko a kai zakatansa zuwa na goma za a sha wala ba kwanin zai iya akwai aiki ko zuwa na biyar ma saboda mu ba mu damu da wannan ba kuma abu ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci kai ka san waye kai daga ina kake daga ina ka fito to kun ga sai da aka faɗi wane ne shi aka danganta shi kuma har ki zuwa garinsu kenan nisbar mutum zuwa garinsa ba laifi ba ba kuma ƙabilanci ba ne sannan limami na biyu shine abul husayn kun ga can an ce abu abdullahi nan kuma an ce abul husayn alkunya wannan yana daga cikin ladabi na musulunci ya zama to kana da alkunya ya sunanka ni ne abu wani wani dan wani wata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure na da Aisha bayan wani lokaci sai take cewa da shi to kai mun alkunya ba sai ce to ki alkunya da danki